الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وقائد الجر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين لتاف نبي شيني لتاف آه، مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان تقيتا ورب الضمالني الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله وما أسأل اللتاف ضب مالمي الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله والنزي ذو مجلس من ستين دلائي فصل فصلي سابو ما لينا لسا فامنا ما كرتين شيدا الله كربا مدى ما كرتين شيدا فشقاء تكان مدش يا الله كتن يقتن كرفي تكان مدى شيدا ومن كيده للإنسان daga cikin makircin da iblis shedan yake wa dan adam an yuri da hulma warida ya gangarar da shi wasu magangarai in an ce almauri ne wajen da ake gangarawa a shawo ruwa shine mauri shine mauri kamar in an je kuma an sha to ya zama masdar eh, zuwa a je a sha to wajen da za a shan ne maurid kuma tafiyar sunanta maurid idan kuma aka shawo aka dawo ko aka ɗibo in ɗibowa ma aka yi to shi kuma sai a ce masdar warada ay zahaba li yashraba al-ma'a sadara ay raja'a wa qad shariba al-ma'a mun gane ai tarabci ke yaran dadi to daga ciki an yuri lahul mawarida ya gangarar da mutum magangarai allati yukhayyalu ilayhi anna fiha manfa'atahu wanda zai rika riya wa mutum a cikin ransa cewa akwai amfanin ka a wannan wajen je ka zaka samu ruwan dadi a wajen shi dan ya zuga mutum ya gangara da shi mutum ya gangara su ya tafi ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه kun gani ko daga nan sai ya dawo da shi bayan dashi da shi to dawowar allati fiha atabu wadda a cikin akwai halakarsa ya je ya sha ashe ruwan guba ne ba zai gane ruwan guba ya sha ba sai ya dawo wallahi haka shi dan yake lokacin da yake son kai abu zai zo ya kawata maka zayyana tazini yake kamar yadda ya ce la'uzayyinan na lahun fil ardi wa la'uhuwiyan na kuma ajma'i ce sai na kawata musu sai na sa musu abu mara kyau ya zama mai kyau na mai fenki na mai kala mai kyau na sa masa zaiba na sa masa kyalli ya rika walwalin waliyo haka yake wai ta halla anhu daga nan kuma sai ya saki mutum sai saki mutum kawai ya rabu da shi wa yuslimuhu kuma ya miƙa shi zuwa ga wannan halaka wa yaqifu yashmitu bihi daga nan kuma sai tsaya yana mai dariya abokin gaba shine shine shamata wa yashmitu kuma yana masa dariya abokin gaba hmm? na masa dariya abokin gaba wa yadhaku minhu ya kalkace da dariya yana masa dariya fa ya ya'muruhu bis sariqati wal zina wal qatl misali sai ya umarce shi da ya sata idan ya sata nan yana ganin an kama shi sai ce a ba ruwa na da kai ba abinda zai iya masa hagatin a duniya kenan wal zina ya umarci mutum da zina ya halatta masa zina ya tayi sai ciwon kanjamau ya kama shi shi nan kawai zai da zai ce a ah, shi ba ruwan shi da shi walƙafi ya umarci mutum da kisa sai mutum ya kisa sai da zai ce ka kashe shi to ba ruwa na ka san yadda za ka yi shi ce wallahi haka shi ɗan yake wa ya dullu alaihi wa ya kuma shi zai nuna inda kake shi ne ya dullu alaihi wa ya kuma ya wadatantar da kai ya kunyata ka shi sai zuga ka ku duba yadda yawa baban mu annabi adam alaihi salam hantsuwa kai masu duk mutumin kirkin aka rantsi ne yana yadda wa qatamahuma inni lakuma laminan nasirin fadallahuma bi ghururi ya rubesu to haka yake fa ya'muruhu bis-sirqati waz-zina wal-qatl wa yadullu alayhi wa yafdahu shi qala ta'ala Allah ya buga mana misali a yakin bada shekara ta biyu a inda kafirai suka zo ayari biyu akwai ayarin da ake ce masa al'iyya akwai ayarin da ake ce masa annafi asalin al'iyya mutane ne da ba su da yawa 'yan kasuwa larabawan makka kafirai a ƙarƙashin shugabancin abu sufiyan a lokacin bai musulunta ba ko niyan ma musulunci bai yi ba a lokacin don da faruwa wannan abin da musulunta saujin shekaru shida ya zo zai wuce da kayan kasuwanci 'yan kasuwa ne su za su wuce daga makka su tafi biladun sham to a yadda yake geografiyyar ba za ka ba za ka wuce sham ba daga makka sai ka bi madina sai maza su mai samu labari na leƙen asiri cewa abu sufiyan zai zo ya wuce da dukiya masu ta ƙwarin shawa kuma wannan dukiyar dama duk ba ta suka da gawa daga sahabban shi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku tafi ku kwato hakkin mun samu labari cewa abu sufyan zai zo ya wuce da da abin da da kayan kasuwanci na mutane na jama'a kuma na ku ne ku je ku hakki ku ku to kun san yadda abubuwa suke shi ma abu su sai ya samu labari shi ma ya samu labari da ya samu labari shi kenan sai ya aika ya sauri ya aika da sako maka cewa yana buƙatar madadi yana buƙatar enforcement cewa yana buƙatar a ƙarfafe shi a kawo mushi kawo tun da shi dama ba ya fita bane da niyyar yaƙi amma yanzu za ta juyi duk wanda yake neman ya taba maka dukiya kana jin dukiyar ka ce to ya zama abokin ne ya zama abokin ka so daga sai ya aika da wasiƙa ya ce maza maza a turo masa da abin dakaru waɗanda za su su taimaka masa domin kubutar da dukiyarsu to abu sufiyan kuma mutum ne mai wayo tun da allah ya yi shi mutum ne mai wayan tsiya kamar yadda ake cewa da hausa saboda ka siye wata dabara ta yadda zai iya kubuta kafin wancan waɗancan rundunonin su zo wacce rundunar ta zo saboda ka sai dabara sai ya kauce ya gudu da dukiyar da ya ga ya tsira sai ya sake rubuta wasiƙa makka cewa ai ya kubuta dukiya ta kubuta saboda haka waɗannan da ake son a turo masa a matsayin dakaru wanda za su taimaka masa wajen tseren da dukiyar to su zaman su sun kubuta abu jahal ya ce wa mun yi dan mara makwance ai sai mun je mun koya musu darasi to su ne aka kira su da annafiyu waɗancan al'iyya waɗannan kuma annafiyu to da aka taho abu abu jahlin ya zo suka taho da su duk wani da ka sani babba ne a cikin ƙwarai shawa cikin kafiran nan to sai da ya taho suka ce za su gama da manzo Allah sama yana ganin ya tsira ko yanzu ma har umarni zai bada cewa a je a karɓi haƙƙi to zai sai da shi da sahabbansa suka ce to ne fa yaki ya zo ya kace ne sai Allah ya hada su a wannan wurin da ake ci mushi badar wanda can bayan garin Madina ne tafiya ce mai nisa ba ba kusa ba badar ba ba kaman Uhud bane tafiya ce mai nisa sai za ka ga da yawa alhazai ma in sun je Madina ai ba a cewa ba su zuwa badar sai ne masu kuɗi eh kana ji Allah safa maka wasu riyalai sai ga mutum yana cewa yana cikin ibada ce a baya cikin ibada ana zuwa ne kawai saboda tarihi amma ba lada ana zuwa ne domin a je a ƙara ilimi ce a to shi kenan dama an mana a semina da aka mana an ce ba sai duk abin da ba in wannan ba ba za mu ba to kun yi zai amma kai zama rashin kuɗi ne kuma ya hana ka zuwa ba ko makwadanci Allah shirye mu to shi ne wannan to shi dan ya halarci yakin shi ɗan ya halarci yaƙin ibnu abbas radiyallahu anhu kamar da ibnu jarir at-tabari ya fitar a cikin tarihin a cikin sa eh, jami'ul bayan an tawili ayil qur'an haka ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa tafsir bil ma'thur ibnu kathir ma ya kawo a cikin sa cewa shaitan sai ya zo a tuffar suraka ibn malik suraka wanda kafare suka bashi suka masa alkawarin romo na lada da la'ada cewa idan ya kamo manzon Allah ta sama da sayyidina Abubakar lokacin da za su yi hijira za su shi dukiya maɗuɗuwa daga baya kuma sai juyi Allah ya juyar da zuciyarsa ya zama khiritin manzan Allah ta sama mai nuna musu hanya kuma daga baya ya musulunta to amma a lokacin da ya riga musulunta ba a shekara ta biyu abada. so daga sai shaidan ya zo a siffar ya riƙa zaga su sun san suraka suraka sun malik mutumin su ne kuma yana cikin rijalun ra'ayi yana cikin masu ba da tunani irin masu musu strategic research din nan ne masu hango nesa eh, wanda za a wanda ake yi yanzu dinnan a zauna a ce za a ci zaɓe ko ba za a ci ba yadda 'yan siyasa ku suke yi to irin wannan to shi suraka ya kware a wannan sau daga sai ya zo a rigar suraka sak suraka ya rika ziga su ya ce ni ma aku ce ni ma ina tare da ku to shi ne Allah ya ba mu labari ya ce wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah ya ce wa manzo Allah sama ka ba sahabbanka labari kuma a rubuta a cikin alqur'ani ya zama khalidan mukhalladan ya zama tabbataccen abu da za a ci gaba da karantawa ana jin fassararsa kuma ana ɗaukar darasi kuma a yi aiki da darasin a lokacin da zayyana lahum shaytan kaga wannan wala uzayyana lahum fil ardi ko la uzayyana lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in to kaga tazyin da a lokacin da shaytan ya kawata musu a'malahum ayyukansu ya nuna musu ayyukansu masu kyau ne alhali ba ta tattun ayyuka ne lalatattun ayyuka ne munanan ayyuka ne wa qala shi ya yace la ghaliba lakum kuma yawma minan nasi, yau ba wanda ya isa ya samu rinjaye a kai ku a cikin mutane ni wa inni jahul lakum kuma ni mataimakin ku ne ina tare da ku dama asalin makwabci shine mataimaki al-jahu al-mu'inu al in an ce aljar almu'i mataimaki to kaga la yakunu la yanbaghi lil ja'iri an yakuna ja'iran la yanbaghi lil jari an yakuna ja'iran kai ya zama ja'iri kuma wa inni jarun lakum ay wa inni mu'inun lakum ni zan taimake ku ina tare da ku yayi tayi yayi to a yakin badar Allah ya ba mu labari mala'iku sun sauka ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكروا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلات من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين kaga mala'iku sun sauka mala'iku dubu biyar kai rundunar rundunar da za a ce ta sojoji dubu biyar akwai kasar da faga baki da sojojinta ba su dubu biyar ba akwai ta a cikin kasashen mu nan na afirka akwai kasar da da sojojinta da 'yan sandanta da dis paramilitary din nan da baki ɗaya ba su bi dubu biyar akwai ta wata ƙasa da a nan kusa-kusa da shugaban ƙasar ta yi aka yi zaɓe ya faɗi ya ce bai faɗi ba ko ba haka bane wani za ku tuno shi ne rike ƙwar'ani da carbi yi kenan ya zo ya ce shi ba zai sauka ba yi kenan a nan ƙasarmu aka je aka ce to shi kenan ba zai sauka ba ya ga abin da zai faru aka fara sauke sojoji a makwabciyar ƙasar shi an zai gashi ya ce ya zo ya zo in miƙa mai turin wannan ƙasa ana lissafi sojojinta da komai na tafi da sojoji da paramilitary komai 'yan sanda waye rfft duk irin waɗanda abun har da 'yan ndlea e e da kowa ba su dubu biyar ba to mala'iku allah ya saukar dubu biyar a bada kuma da ɗamara da alamomi kowa ya zo da ɗamara ta yaki to shedan sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam ya ganshi falamma tara'atil fi'atan a lokacin da ɓangarora guda biyu suka haɗu suka ga juna da fi'atul mu'minin da fi'atul kafirin da jama'ar mummune da jama'ar kafirai na kafa ala aqibai ai sai shedan ya ruga da gudu ya juya da baya a guje shine na kafa ala aqibai wa qala sai yace suna kiransa suna suraka ka zo ga munan ga munan suraka na gudu ba san iblis bane wa qala inni bari'un minkum yace ah wallahi ba ruwana da ku eh inni arama ma la tarawna ni ina ganin abin da ba kwa gani inni arama ma la tarawna ai inni ara jibrila wa ara al mala'ikata ma'ahu in ina ganin mala'iku tare da ku inni akhafu Allah kaji ni ina jin tsoron Allah wai shedan <laughs> aina makhafatullah fi iblis wai ina jin tsoron Allah sai Allah ce wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin azaba daga cikin ukubar da ya musu ita ce wannan saboda ka suka kwashi suka kwashi sakamakon su mummuna a hannu aka girba mutum saba'in cikin waɗanda suke alfahari da su shi kuma abu sufiyan dama ya gudu ya tsira to shi ya kai labarin saboda ka yi ya je ta shiri cewa sai sun rama sai sun ɗaufansa to shi ne ya taho ai a baɗi shekara ta uku aka yi uhudu eh. shine lokacin da suka zo su ma suka yi lissafi sun kashe wa musulmai mutum saba'in shine suka ce sai su abu su ne ce yau mun biyo ne ce mun rama abin da kuka yi mana a badar ɗaya da ɗaya irin lissafin mu'adala na ƙwallo na yan ƙwallo ɗaya da ɗaya kun ci mu saba'in bara mu ma yanzu gashi mun ci ku saba'in a bana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kazabta ki ƙarya kake qatlakun fin wa qatlana fil jannati haka manzo sun yace sayyidina umar ya bashi amsa ce ƙarya kake kazabta ƙarya kake ya adu wallah ce ba dai da dai akai ba eh saboda mu waɗanda aka kuka kashe mana aljanna take ku kuma na ku bi ɗan wuta ne to a ce an yi dai da ɗaya ina dai da dai ina mu'adala babu mu'adala to kaga wannan kenan to wannan a matakin jama'a kenan fil mustawal jama'i haka shedan yake wa kowa kuma haka yake wa dan adam daya a masalin shaytani iz qala lil insani kfur walamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها هذا شيء ne wannan so daga shedan kullun zai zuga mutum ya ziga shi ya ziga ya mai famfo kamar yadda ake faɗi da hausa ya ziga shi ya buga mai mishi to daga baya idan ya ga mutum ya kai inda yake son ya kai shi kenan kamar yadda ake wa mai koyar ruwa tsaye ga wawa ko ba haka ake ba shi sai ta ziga shi sai ya zo tsakiya inda ruwa yake suna nuna mashi ai a tsaye suke kafafuwansu suna kan kasa ne ashe tsaye da wawa suka shine wawan sai ya zo wajen kawai sai ji ina ga shi bai iya ba sai sun bar shi ya sha ya sha ya sha ya sha to daga nan zai a fito da shi yana ihu yana a taimake shi numfashi na neman ya tafi ruwa cika mishi ciki to daga nan kaga sukan ma taimake shi to shi shedan bai taimaka su waɗancan sukan taimaki mutum bayan sun wahalar da shi tun masu koya mutane ruwa da yawa haka suke yi ba haka bane to kaga haka shedan yake to haka a lahira zai yi ba wallahi a lahira ma haka zai yi za a kafa mai drum na ce ku daina cewa mimbari ko ko in siyasa ku daina cewa mimbarin siyasa mimbari shay'un kiri mimbari ya fi karfin a siffanta shi da sharri saboda abu ne da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sama ya fara kan mumbai a matsayin sunnarsa abun wasa ne to daga shedan zai hau jiran wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum shedan zai ce Allah ya muku alkawarin gaskiya ni kuma na zo na muku alkawari na wa akhlaftukum to na saba muku abinda na muku alƙawarin to yanzu ba za ku same shi ba na saba muku alƙawari na na ƙarya ne yi alƙawarin ƙarya ne a fauta akwai taɓewar da wannan ƙarshe zai ce ma ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu ce ba abin da za ku tsina namun yanzu ne ma ba abin da zan tsina na muku tun lokacin da na ce muku ku saba wa Allah kuka saba mai to yau din nan tun a can ni dama na saba muku na buke cewa abin da kuka yi ba na da ku akwai taɓewar da tafi wannan to wannan makircin shedan ya ziga ka ya ziga ka ya nuna maka abu to da yawa 'yan siyasa suna da wannan Allah shirya kuma tun a tarihi haka suke nisa sai ka yi hankali da su sai ka natsu musamman mai addini malamin addini mai karantarwa to sai ya karanci waɗannan mutanen hana da ƙur'ani ya faɗa maka ya ciki sunan manzo sama ta maka bayanin ya ciki to kai hankali da su kai taka tsantsan da su kakka bari su ɓata maka lahirarka don duniyar su ta tabbata kakka bari wannan wasiya ce ya kamata mu riƙa wa junanmu a wannan zamani domin ɗabi'a ce irin ta shedan suke da ita Allah ya tsare wa min kaidi aduwillahi daga cikin makircin abokin gaban Allah wato shedan annahu yukhawifu almu'minina min jundihi wa awliya'ihi ya kasance na tsorata mummunai min jundihi sai ya rika tsorata su daga da abokanan da da rundunarsa wa auliya'ihi da masoyansa majibinta al'amuransa sai ce ku kai kaza za na da kaza na da sojoji fala yujahidunahum sai ya zama mummune ba za su iya yaƙan waɗannan rundunar shedan ɗin ba saboda ya tsorata su da su idan rundunar shedan mutum goma ne to sai ya nuna wa masu imani cewa su ɗaya biyar ne kwarai da gaske ya rika nuna suna da makamai ya rika nuna muku cewa su suka mallaki komai fala yujahidunahum ba za su iya yakar ba wala ya'murunahum bil ma'ruf sannan ba za su iya umarta su da abu mai kyau ba saboda ya sa musu tsoron su a zuciyarsu a zukatansu wala yanhaunahum 'anil munkar sannan ba za su rika iya hana su ba za su iya hana su munanan ayyuka ba za su iya ba shi yasa ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kalma jihadi mafi girma akbarul jihadi kalimatu haqqin amama sultanin ja'iri jihadin da yafi kowanne shine ka samu dama wata rana ka shiga inda wani shugaba azzalimi yake ga ka gashi ka faɗa masa gaskiya kaga nan ba cewa aka kai harbin iska ba ba domin wasu suna kafa hujja da wannan sai su ce ai an ba da dama a faɗi abin da aka ga dama ga shugabanni a'a ga ta gashi kuna da wani shugaban ƙasa misali zai jin magana yi mai taurin kan siya to sai Allah ya baka dama wata rana ga ka gashi aka gayyace ka wani taro to kai kuma ji. ka faɗi duk abin da yake na gaskiya a gaban shi wannan shine jihadin da fi kowanne girma ga ta gashi ka faɗa masa kuna da wani gwamna mara ji misali sai Allah ya haɗa ku da shi aka je wani taro ga ka gashi to duk abin da yake na gaskiya ka faɗa masa sannan ba zagi aka ce ga 'yan uwa ba cin mutunci aka ce ka masa ba kalimatu haqqin hal sabu kalimatu haqq hal shatmu kalimatu haqq laysa kalimatu haqq ba zagi aka ce ka fada masa gaskiya ka fada masa kullum fi anfusin qawlan baliha ka fada masa magana ta wa'azi ne ratsa jiki kamar yadda al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah yi wa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi Hajjaj bannasta ta kai irin yadda ake cewa din nan kana zaune a nan sai a ka faɗi sunan hajjaji sai a ce ana nan ana ganin ka eh. eh, kazan an yi taɓa yin haka a najeriya mu wani shugaban ƙasa aka ce kana nan zari an kai abu sai a ce ana ganin ka abuja to irin shi al'imamun hassan basir lokacin ya kai shekaru ya fi tamanin ya shiga wajen alhajjaji. ya masa wa'azi wa'azin da ba a taɓa wa hajjaji ba ba wanda bai zata ranar alhassan albasir zai tafi lahira ba shi ya kuma fito lafiya har sai da alhajjaji ya rako shi habbakin abin hawansa kuma jikin shi na rawa hankalin shi ya tashi ya yi addu'a kuma ya nufaci Allah to wannan akbarul jihadi ce kalimatu haqqin inda sultanin jahi to irin shi ake nufi to shedan ke sa wa mutum gashi ga waɗanda ba sa jin magana kuma ya samu dama amma ba zai iya faɗa musu gaskiya ba da musu gaskiya ran kai daɗe mutanen da suke tare da kai ba za su faɗa maka gaskiya ba ba haɗa ka faɗa muke da su ba amma so tayin a tarihi abin da ya tabbata ran kai daɗi kana yi kana cewa ran kai daɗi haka ake yi kuma sunna ne ba a wa shugaba magana da rashin mutunci kai mu za ka ji daɗi kai ba shugaban ba ne ma wani zai na ma nasiha yana faɗin miyagun kalmomi a kanka shi ran kai daɗe Allah ya ƙara maka daraja Allah ya tsare maka mulkin ka mutanen da suke tare da kai ba za su faɗa maka gaskiya ba saboda a tarihi duk waɗanda suke tare da shugaba da yawansu suna kara miya gidansu amma ka sani shugaba mai daraja wallahi talakawanka na cikin damuwa wallahi babu kaza wallahi babu kaza ran kai daɗe ka duba wannan al'amar ka ji tsoron Allah ka ji tsoron gamuwarka da Allah ranar da za ka zo duk waɗannan masu kare kan ba kowa daga kai sai aikin ka. haka ake wa shugaba nasiha ka buga mashi misalai na mutanen kirki da suka ci nasara ka ɗauko sai na umar ya zama maka rol abinda model ka buga masa misali da shi ka ɗauko masa wani kuma ja'irin shugaba ka ba shi tarihinsa amma in sun baka lokaci to kakka wuce lokacin da aka baka yi a yi lokaci suke bi wa mutane sai an baka minti talatin a a a ai ka samu babban matsayi minti talatin a an baka minti sha biyar an baka minti goma to yi sauri ka isar da saƙonnin da za ka isar amma ba ka yi banbaɗanci ba duk wanda ya samu damar zuwa wajen shugabanni to abin da ya kamata ya ce ya isar da saƙon al'umma ya faɗi abin da ake ciki ga shi ga su kuma ya fi tasiri wani shugaban ma za gan shi da kanshi sai ya ɗauko kwamfuta shi yana shigar da wasu abubuwa bayananka kaga bai bukatar bayan ka tafi a ce za a maka a masa talhisi dama da kwamfuta shi a gaban shi sai yana shigarwa shi ka isar da sako sannan kai ba kakka yanzu bukaci sai mutane sun yada a social media Allah kai wa dan Allah kai da abin mutane za su faɗi su je su faɗi ka isar da sakon al'umma ka yi abin da Allah yake neman kai wallahi za ka ga albarkar rayuwa kuma Allah zai baka kariya kuma su kansu waɗanda za ka je ka musu irin wannan ɗin to sun fi ganinka da mutunci sun fi ganinka da kima fiye da ka zo ka ce ka zo da bukatu Allah shi kyauta wa hada min min a'zami kaydihi wannan yana cikin mafi girman makircin iblis bi ahli iman ga masu imani ya sa masu imani su rika jin tsoron lalatattu shin ya rika jin tsoro ai ba zan yi wa'azi akan yan ta'adda ba in ni wa'azi kansu za su iya cutar da ni إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه wadancan auliya'u shaitan kai kuma da kake fatan ka zama cikin auliya'ur rahman waliyan Allah ya zaka takhafu auliya'a iblis auliya'a shaitan fala takhafuhum kenan وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بذلك حقيقة labari game da جمد da irin wannan makircin nasa. faƙali ya ce inda ma za da kuma shekwano ai wannan shi ne shekwanɗin nan yi kawifu auliya abu da ke tsoratar da majabinta al’amuransa ba la ta hafuhun kar ku ji tsoron wa hafu ne in kuntun mummine ku ji tsorona in kun kasance masu imani umarnin da Allah ya ba mu kenan al-ma'ana inda jami'in mufassirina yukhawifukum bi awliya'ihi Ma'anar wannan a wajen duk malaman tafsiri shedan na tsoratar da ku da rindinoninsa da majibinta al'amuransa da masoyansa sai rika nuna shi ke da jama'a kuma waɗannan jama'an nasu suna da ƙarfi suna da tanadi sun fi ku shi kenan sai mutum ya rika jin tsoro a zuciyar shi ba zai iya komai ba to kada ya haka ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين shi yasa ma Allah ya ce ku ji tsoronsu ku ji tsorona in kun kasance masu imani a cikin sharuɗan cikar imanin mutum ne Allah ya kafa auliya a shaifa kai ya ji tsoron waliyan shaiɗa fa kullama qawya imanul abdi a duk lokacin da imanin bawa ya karfafa zala min qalbihi khawfu awliya ash-shaytan to zai kawo a zuciyarsa tsoron waliyan shaidan wa kullama da'ufa imanuhu qawiya khawfuhu minhu duk lokacin da imanin mutum ya rauni to sai kuma karfin tsoron sa ya ƙara a zuciyarsa Allah ka tsare wannan darasi ne darasi ne sosai yawa wannan ba tsiwa fa aka ce aje ayi ba musulunci bai koyar da tsiwa eh. mutum ya tsiwa kwana biyu kuma shi ke na a tsorata shi ana tsorata shi kuma tsoron ya bayyana yi mutum ya zai yi ta kama kame ko ya gudu haka tun farko me za yi a shi dama akwai tsoron kenan to waccan hanya ita ce hanyar daidai musamman wajen wa'azi da shugabanni kuma wannan shine manhajin ahal sunna wal jama'a idan sun samu dama Allah ya haɗa su da shugabanni su faɗa musu gaskiya amma harbin iska in eh, saƙon bayan fage ta wannan kawai ne demokuraɗiyya ne demokuraɗiyya ce ta ba mutane wannan damar eh tun ya zo ya tsiwa ya faɗa abin da ya ga dama ya shiga gidan rediyo ya sai fili ya faɗa abin da ya ga dama shi ce in yaransu sun ji shi ce ne wani zubin yaran ba ke hukunci ba ai wani zubin yaran ke caccata mutum kun san da wannan aiki yaran su suke kama mutum su tattasa shi shi bai ma san abin da suka yi ba kawai yaran ka zage su ka ci mutuncin su kuma baka yi daidai ba su kuma suna da yara dama kunnen su yafi naka ba kullum sauraron abubuwa suke duk inda za su ji wani labari da ya shafi masu gidajensu masu gidansu to suna kunnensu a kaɗai a makale ta a wajen to ka je ka ci mutuncin mai gidansu su kuma shi nan ba sai sun sanar da shi ba dama an su ita ce masu fushi da fushin wani yi ke nan zai zo su kama mutum su cafa lashi kamar yadda ake cewa yi ke da yawa haka yake faruwa kuma tun a tarihi haka suke yi to ba wanda ya ce kai wani rashin kunya ba musulunci ya koyar da kai wannan ba kuma ba sunnar manzo sama ta koya ma haka ba a kai dai ka san inda ka karanto kayanka amma ba musulunci ma ba karanta kai ba domin tsiwa ba kowa da ita ake halittarsa kowa ya iya tsiwa ko bai iya tsiwa ba kuma yanzu mutanen gari irin waɗannan su suka fi so wani ba za ka taɓa ganin ya buɗe littafi ya karantar da mutane ba duk abin da zaka ga ana yadawa na ire-iren masu tsiwon nan wani ruwa zaka ga ko littafi ne ba zaka taba gani ya taba karantawa ba komai da ka yake wanda kayan mutum yana abu da ka a ga matsala wani kuma littafin yake karanta sai a karanta layi daya shi ce na sai ya aje littafin a gefe guda sai shiga tsarkaniyarsa abin da ya ga dama shi ke da ana wa shugabanni na siyasa ana wa sarakuna yanzu kuma sai aka jira kan malaman addini malaman sunna kaga yaro matashi malam abun tausayi malam yana jan baki baki na jan sa yanzu duk ya zage malamai ya ci mutuncinsu ya mutum yana cewa malamai wai yan kwaram ya akwai ban tausayi a cikin abin in kana kallo kana jin tausayin mutum amma shi ba cin tausayin kansa baki fa mutum yana ja baki yana ja baki yana jansa zai ja wata jumlar da za ka ce yi li'irabinta ka sa mai wuka a makogoro wallahi sai dai ka sauke don tausayi kuma Allah ya hana a kashe mutum amma in dai sai irabin nan ne to wallahi lahira zai kwana amma ya zo ya zage malamai suna halin da muke ciki ce da wannan kwamacen da ba a ƙasar mu ba a ina ake yin ta ƙasar mu ce ta zama dandali na shirme abin ta kai sai dai in ba za ka buɗe social media ba mutum ya ta ɗaukar wa kansa zunubi ɗaukar wa kanka zunubi ka ƙyala mutane da ayyukansu ka yi da'awa ka yi da'awa da dalili ka yi da'awa da hikima ka karantar da mutane littafin Allah da sunnar mazan sanarwa yadda magabata suka fahimta ka ƙyala mutane mewa ne yake mewa ne yake yi kuma naka ka alaihi ba. ina ka yi lalbala afa an ta tukurin nasa hatta ya kunu mu'mini wannan shine Allah ya mana gudunmuwa Allah ya shirye mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am wa alaikum assalam eh, eh. Hmm. wai ana wa mamaci layya malamai da yawa sun ba da fatawa ana iya mai amma ina jin a malikiya ba a yi mazhabar malikiya ba a yi wa mamaci layya amma dai wasu malaman sun tafi akan cewa ibada ce wacce take Allah ya yarda da ita kuma ana kobani da ita saboda haka za a iya wa mamaci saboda idan mutum yana da mahaifiya ko mahaifi sirrasu kuma yana da wadata to zai iya musu layya musamman mahaifa ai ana yin kowace ana iya ana ibadoji da yawa ga iyaye kusan malamai itifakin su ne eh, cewa iyayen mutum zai iya musu sadaka to ita kuma layya ai sadaka ce kamar yadda za ka iya gina musu masallaci ba su da rai ko suna da rai za ka iya gina musu masallaci za ka iya musu makaranta za ka iya musu gidan marayu za ka iya gina musu wani waje da ake yin alkhairi domin su ci gaba da samun ladan ko da ba su da rai to haka ita ma layya mutum zai iya yi wa mahaifinsa kuma zai iya wa mahaifiyarsa a lokacin da ba su da rai ya ce Allah kai ladan gare su kwarai da gaske wannan shine abin da ya fi amma dai akwai malaman da suke hanawa eh, bil yaqin malaman malikiya suna ganin ba a yi hmm, wallahu alam hmm. sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum